matan gana su za su ga kai ka gana mana ali gaskiya mura ni da gida ya kan ya ka kan Thank you. Accident matsayin da bai ba da damar su abin da suke ke kan kujera a wasu kana nufin kujerar da kafin mutu wani duka ka gama da shi da mutuncin da kake magana da ba da ta kakan bai zauna a wajen gobe ba kuma rigar da ko a mutunci sai a wuce rigar da ake yi sannan a yanke hukunci a kan yankin da aka tabbatar. Wasu, to na ga alamun wani wani sai da wato shi dan sanda da lauya ko ka ta yi ai da ma dan lauya aikin suna da alaka domin aikin ya fi kuma yau da ke bukatar da kowa da fahimta ba a yi abu da inda gawa da rashin kuma da wannan zan ba ba a wani ba Kufan Allah, ai dama na ce bari da ɗan bullo dai miki ne. Dan na kwanan da wayar ki duk a rufe take ko? to ni yanzu kun ka ni yanzu abin ma da yake damu na wallahi mu yanda maganar nan ta fasa a cikin garin nan ake kai ta yanzu ban ce duk inda kika bi sauran wace ake magana dai guda ɗaya ce akan alhaji yanzu wai ya haɗa auren ƴaƴan biyu ciki ɗaya suka fito sai surutun ma ni abin wani ya yi yawa duk inda kika kowa suka buɗe baki sai ki alhaji yarima ya haɗa ƴaƴansa aure ya yi wani mai kyau wani abu ba ya iya faɗuwa ba to ai sai ai sai sa mutum ba za a hana shi akan abin da ya sa a ransa ba kuma shi dai alhaji suna kyautata zaton mutane da yake ba su fahimci kila abin da shi yake nufi ba ne shi sa kuma dole ne a yi magana amma an yi da shi akwai wata manufa ta daban hmm? shi ne alhaji ya riba dai idan suka zuwa suka kai mutumin nan dai masanin qur'ani masanin ilimin nan na zamani ne kuma ba shi hafizi ne na qur'ani Kika ga wannan abu ya zo ya haɗu an yi irin wannan ai ba a san menene manufarsa ba ko ba haka ba ne mutane ba sa iya ganin su shuru sai sun faɗa a ba baki abincinsa ko ba haka ba ne don haka ni kan sai dai kawai duk inda musu shiga suka faɗa ni shuru kawai nake ma ko ma yake zama ko me zan ce abu ya faru a gidanka a ɗakinka ko <laughs> shi ne ba wani abu sai dai kawai mu yi haƙuri kawai mu je ta addu'a Allah ya samu mu ba mu gane abin da ya sa yi wannan abin ko ba haka ba ta ake sarki ba ce ba a hana ta abin suki sai dai addu'a kawai za mu ta yi Allah dai kyauta to amma Allah kuma ya gane da su amma mu Allah ya samu mu gane dalilin da ya sa aka haka amma ai sai dai addu'a Allah Allah dai ya gane da kowa amma nan ne da abin da ke tsara ba ni mamaki a cikin lamarin yadda mahaifina ya zaba ba a kan kada in kuskura in ƙara sha baki a kan duk wani abin da ya shafa a farar na bakin hakan kuma ni wasu ta zai suna min da sha'aban da yake gaya mu cewa mahaifiyarsa ta ce don yanzu sai ya fita daga cikin sabgar da ta shafi gidan abin duk wata magana da ta shafi abin da wato shi yana da ni abin da yake gani da da yi kaza mutum ne ba ku zama kan cewa ba amma yanzu hada wani faɗa yi mun yi ijara kan yi ijara to shi ke nan ta kulla da daga cewa ai hakuri ai hakuri ai hakuri a san ni abin da ya kamata a ɗauka kan wannan ya ka biya abin da ya fi dacewa kawai a cikin zuwa aiki wata rana ce mun yi saboda haka a ga sai to ya kuka rabu da rabuta kana da tasiri a wannan ba su asibiti sun kuma don cewa akwai bambanci tsakanin su ni a rasu ba ɗin ba ya kai na a kai ko da a su da tsoro sai ya yi su a kwanci a cikin dake sai na zaune musu tamkar zakin da ya shekara a cikin daji bai samu nama ba idan ya samu yaron dama ya kai shi. Wani da ya duka koyuwa da fara kan da da na fara kan da da da fara na ne fara da ni da da kai za ka iya kwanciya saboda ina son kaɗai shi za ku iya tawo saboda ma ba sai ka gaba ba mai an fada kar ka ƙara daga wani abu ce ga ci bibi da ruwa ya tawo amma da ya wata cikin family da har kuke haɗa kai kuna so ku ware ni in zama sanya ware ni sun yi amfani da duk wani karfi da kuwa da yi da kuma karfin kakin soja domin ce wannan sai wata su wanda ke neman ya kai wata ni this is my warning kai matsala ta da kai ke nan kana barin kwakwalwarka tana rulin ɗin tunaninka look mu ba shine wai mu tarwata family mu ba yadda za mu haɗa family mu shine burinmu amma kai kana cewa kai soja ni wani ne ba shi da nasa mukamin duk muna da namu mukamin amma muka ajiye shi saboda wannan ke family issue bai kamata ka zo kana wani shafin kasar mutum a titi kana wannan haukan ba kaya yi shi ba za ka tabbatar da abin da nake faɗa ba ba za ka tabbatar da abin da nake shaida maka ba sai na ɗauki hukunci kana jina kana jina wannan shi ne zai zama maka kashegi na ƙarshe ko kuwa ka kan ne, ko ku tarwasa shi babu abin da ya shafe da mustafa idan har kuna so kuma in in shafe ne in nuna muku cewar ko ni wane ne ni zan ɗauki wani mataki zan ga wa ni ne mai ne ɗauki gaba ɗan ku saurara ka ci. ba ku mai tsoron ba ku mai tsoron kana cewa wai za ka tarwasa za ka yi wane ne who's above below nobody is ka below yana son ka riƙe wannan kwakwalwarka gaba ɗayan mu ba ka isa kai mana komai ba domin mu ɗan uwanka ne kuma mun san kai wane ne ba ka da wani hurumin da za ka nemi ka ci mana ne ka bari idan an zauna majority issue da za a zauna shi ne wanda suke da majority rashin din da za a ɗauka kenan amma ba wai kai ka ba kai dai mai zaɓi enough enough a gurin ka ba ina so a gurin ka ba ɗaya idan na kuna neman zaman lafiya ko ku saurara an gugun ɗi zan ba da military discipline a cikin gidan nan now get out I do believe it comes with a don uban ki ki koma ki gaya don da ta hakki da ne akwai wanda yake ba da cikin mota da za ku biya muku kawo abu a gidana ko gidajen ku na ga wanda yake wa ɗin ma a ɗaka ce koma ta koma ta ta na ga na ga ma. abin nan kun yi duk ɗaya mu kun nan mu ta ake da kai ɗin banza kai ɗin wofi kai banza da za a ji ka kai wane ne da za a ji tsoronka bari biya maka malam duk cikin mu muna ɗaga maka kafa ne saboda ɗan uwan mu ba ba ba ba ba wanda zai sani ka je a cikin dole na biyu ka samu sallar karfi da duka ta kama gari wallahi wallahi wallahi in ka isa ka cire wannan sakin ka gani to kai da kai kuma muke da maka ba da ku da kuma darajar bakin da ku da amma idan ku aka aka ce mana ka nuna mana yatsa ka da ba ka san menene ka cire ka je ka cire wannan ka da da ma ku ni ma wannan ne ba da ba ma kina ba ka ji ku kina ku kina da ba na abu bane abubakar mustapha shayi abin da ke faruwa shi ne ta kuka yau yau haka ya yi kyau riba abu ke yi maka ka gani ya ta amma kun gudan da Allah ku ce ku mai an ya afurta an ya afurta abin da za ka yi an ya afurta duniya Thank you. kan mai yi wannan abin kansar fahimta domin wannan ba karamin al'amari ne mu amfani da kaifin basirar da Allah ya bamu da ilimin domin mu shawo kan wannan na ji daɗi saboda dukkanin aiki in dai har ba ka tabbatar da yadda yake ba to a cikin zargi kuma sannan ko da hukunci za a yanke. dole ne sai an ga wannan abu ko tabbacin cewar hujja ta faru sana a yankin hukunci to ya isa ina ganin kowa zama faɗar albarkacin bakin shi na yi muku uzuri dangane da rashin sanar da ni halin da ake ciki amma matsala a nan shi ne wani irin hukunci kuke ganin za mu yi in har mun kama ba bai rima da wannan ne masu iya magana suka ce idan hankali ya bushe hankali ne ke ruwa ke ya bushe kuma shi zai mata ce a zartar da hukunci a cikin fushi ba wani abuja kadda kuma a rina wani hankali wai shi ba mun kira taro bane mu tare gaba ɗaya mu haɗu a nan don mu tattauna kan wannan al'amari yanzu ya daga sai ni hudu kawai sauran ba wani hukunci kuke ganin zamanin ku tun da masu ayar tambayar sun karu idan kuwa za haka ta tabbata to zan zanto mai kare haƙƙin Ta duk wuya kuma a ko'ina a faɗin ƙasar nan a matsayin na likita zan je zan da kishin abba kuma zan san yadda zan yi wa cikin kafa domin na je na gwada a samu wani result daga gare ni ni kuma a tsaye na ss zan matsa ciki ko kuma in tsananta sai na gano tun daga kan shi har tsaban shi har ahalinsa gaba daya har sai na fahimci sai na gano cewa mu a cikin wannan irin rukuni muke kamar yadda kowa ya ɗauki alƙawari muna shi ɓangaren idan har ta tabbata abba ya rima ba shi da gaskiya to yadda bai ji kunyar keta haddin Allah ba to haka za mu rufe idan mu ɗauki matakin da dukkan muka ga cewar ya dace duk sa kuma idan duk garin nan za su taru babu wanda ya sai dakatar da mu daga abin da muka yi ita bai ji kunyar keta haddin Allah ba to haka za mu rufe idan mu ɗauki matakin da dukkan muka ga cewar ya dace duk sa, kuma idan duk garin nan za su taru babu wanda ya isa dakatar da mu daga abin da muka yi ko da garin zai